daidai da siridabiyu ga watan marc shekara ta dububiyu da goma a cigaba da karatun littafin al irshadu ila sahihi da itiqad warraddu ala ahli shirki wal ilhad na fadilaci shek a dor Salih bin fauzan bin abdullahi fauzan allah madaukin sarki a mai sakayya da alhairi in ba manta ba a bayan da mala ya kare mana bayani dangane da tauhidul asma'i wa sifat da abin da yake da alaƙa da shi sai kuma ya ce وجوب احترام أسماء الله سبحانه ta'ala wajircin girmamawa da martabawa da kimanta sunan Allah subhanahu wa ta'ala sunayen Allah wajibi ne a ga darajarsu wajibi ne a kimanta su wajibi ne a martaba su a inda ya gabatar mana da ayan nan na cikin suratul araf da Allah madaukakin sarki ya shelanta cewa yana da sunaye waɗanda suka fi kowanne kyau saboda haka a roƙe shi da su a duk lokacin da bukata ta taso sai kuma Allah madaukakin sarki ya jan kunne da cewa masu wuce gona da iri dangane da sunayen shi da siffofin shi a bar shi da su shi ne zai maganin su Allah madaukin sarki ya kiyaye to malam sai ya ce kalal al-imam ibn al-qayyim rahimahullah al-imam ibn al-qayyim Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce faja'ala asma'ahu thalathata aqsam to dai su sunayen Allah madaukin sarki sai ya zama ya kasa su gida uku kamar yadda ya zo a cikin hadisin nan da al'imamu ahmad ya fitar annabi yake cewa as'aluka bi kullis min huwalak ya Allah ina roƙonka da duk wani suna da yake naka ne wanda sammaita bihi nafsaka kai Allah subhanahu wa ta'ala kai ka kira kanka da wannan suna aw anzaltahu fi kitabik ko kuma kai ne ka saukar da shi a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqik ko kuma ka sanar da wani daga cikin halittanka wannan suna aw istasarta bihi fi ilmi al-ghaibi inda ko kuma suna ne na musamman wanda ka tattale shi ka tanaje shi ka ajiye shi a masaniyanka a can wajenka a gaibinka jama'a mun gane wannan da kyau ko to annabi ya hada waɗannan sunaye gida uku wanda Allah ya saukar a cikin littafi da wanda ya keɓance wani bawa na shi ya sanar da shi bai sanar da sauran ba da kuma wanda Allah maɗaukin sarki bai sanar da kowa ba ma sai dai shi ya keɓanta da saninsu to shine ibn al-qayyim yace kun ga a cikin wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya kasafta sunayen shi gida uku qismun samma bihi nafsa wani kashin Allah madaukakin sarki ya kira kanshi da shi fa azharahu liman sha'a min mala'ikatihi to sai ya bayyanar da wannan suna ga wanda ya so daga cikin mala'ikun shi aw ghairihim ko wasunsu walam yunzal bihi kitabahu sai ya zama alqur'ani da sauran littattafai ba su sauka sun yi bayanin wannan suna ba Kaɗai wannan suna na Allah maɗaukin sarki ko dai mala'iku da annabawa da manzanni kadai Allah maɗaukin sarki ya saukar sai ya zama sauran gama gari ba su san shi ba sai ce wa kismun wani kasan kuwa an zala bihe tabahu littafin shi ya sauka ya yi bayanan su tsaf kamar yadda in kana karanta ayoyin alkur'ani sai ka rika bi ta kan waɗannan sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala ka rika bi ta kan siffofin Allah subhanahu wa ta'ala kana jin ashe Allah sunan shi kaza Allah sunan shi kaza Allah yana da siffa kaza wanda duk wanda ya koyi alkur'ani ko ya nazarci alkur'ani to zai san waɗannan sunaye da kuma siffofin sai ke cewa fata'arrafa bihi ila ibadihi sai zama Allah madaukin sarki ya sanar da kanshi ga bayan shi a cikin littattafan da ya saukar ta hanyar waɗannan sunaye wa qismun ɗaya kason kuwa ista'sara bihi fi ilmin ghairihi sai zama Allah maɗaukin sarki ya kaɗaita da sanin shi a ilimin shi na gairu falan yutsalli alaihi ahadun min halkihi sai zama sam-sam Allah maɗaukin sarki bai tsinka yadda wannan suna daga cikin halittun shi wani ya sani ba kuma gane wannan da kyau ku Kina abin da muke son ku fahimta a cikin wannan hadisi da wannan bayani na al-Imam Ibn al-Qayyim cewa Allah madaukakin sarki sunayen shi sun fi ɗari ba sun budu ba wanda ya san iyakansu ko mun fahimci wannan sai dai kawai Allah ya sa annabi ya yi bayanin daraja da falalan guda casa'in da tara da ya ce inna lillahi tis'an wa tis'ina Allah yana da sunaye casa'in da tara mi'atun illa wahida ɗari cif sai dai babu ɗaya man ahfazaha duk wanda ya kiyaye kuma gani ya haddace su ya san ma'anansu ya yi aiki da abin da suke hukuntawa annabi ya ce aljanna ta tabbata gare shi to waɗannan guda casa'in da tara falalansa aka faɗi amma cikin sunayen Allah wanda ya sanar da wasu bayan shi bai sanar da sauran ba ka san adadinsu ka san adadin sunayen Allah da shi ya sani bai gaya ma kowa ba shi yasa Allah yana da sunaye da yawa wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma shi ke ina fata mun gane wannan da kyau abin da ake so ka ci muriyan waɗannan sunaye shine ka tabbatar da su kamar yadda Allah da manzon shi suka tabbatar kar ka kirkiri suna ka sama Allah kada sunan Allah ka murɗe ma'anan shi ko ka ɗau sunan Allah ka sama wani jama'a kun gane wannan da kyau ko kamar yadda za ku zo ku ji yanzu nan ba da dadewa ba an samu wasu daga cikin makangara sun yi haka sannan duk sanda kake da bukata sai ka dubi ɗaya daga cikin sunayen Allah sai ka kira sai ka roƙe shi da shi kana neman gafara ne sai ka ce ya ghafur ya mai gafara igfirli ka gafarta ne tuba da kake so sai ce ya mai karban tuba ya at-tawwab mun gane wannan arziki kake nema sai ka ce ya arrazzaq ina fatan mun gane wannan da kyau duk wata bukata da kake nema a wajen Allah akwai wani suna ko wani siffa wanda ya dace da wannan bukata taka sai ga karanta kai kamun kafa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya shiryar da mu malai ce wannan bayani na al-Imam Ibn al-Qayyim ya zuwa cikin littafin Bada'i'ul Fawaid a juz'in farko shafi na ɗari da sittin da shida Allah maɗaukin sarki ya saka ma ibn al-qayyim da alkhairi wa qawluhu ta'ala fadin Allah maɗaukin sarki can da yace wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku rabu da waɗannan da kan wuce gona da iri dangane da sunayen shi Allah za mu zo mu ji wuce gona da irin da Allah yake ishara zuwa gare shi ko mun gane wannan da kyau ko ai a'ridu anhum kai in ka ji mutum ya wuce gona da iri ya yi ka sassaba da ka tobara da shishigi gane da sunayen Allah abin da ake so shine kai ka kauce ma wannan zurfafawa da kaucewa da zamiya na shi watrukuhum Allah ya ce ku rabu da su kan ku haɗa kai da su fa inna Allah sayatawalla jaza'ahum Allah maɗaukin sarki shi da kanshi ne zai ɗauke ɗawainiyar sakamakonsu kai Allah bai sa ka kai masu komi ta hanyar yanke masu wani hukunci ko ta hanyar yi masu wani abin da zai bakanta ko ya ɓata masu ba cewa kai kai fazakir kai dai ka tunatar innama anta muzakkir kai ne wa'azi lasta alaihim bi musayfir kai ɗin nan Allah maɗaukin sarki bai sa ka ka zama mai saitsara mai turfashi ga mutane ba mun gano wannan da kyau ko sai dai illa man tawalla wa kafar wanda ya juya baya ya yi kememe da kema da gas ya idi sai Allah ce ne fa yu'azzibuhu Allahul azabal akbar Allah zai mai azaba wacce ta kowanne girma inna ilaina thiyabahu summa inna alaina hisabahu kaga anan in kai wa'azi ba a ji ba Allah madaukin sarki bai baka dama da ɗaukan hukunci akan kowa ba mun gano wannan da kyau ko inna ma anta munzirun wa likulli qaumin haq kai dai mai wa'azi ne kowasu mutane da Allah ya halitta akwai waɗanda ya zaɓa ya ware su waɗannan shiryayyu ne su kuma waɗancan ya yi su dama gida biyu ne fariƙun fil janna wa fariƙun fil sa'ir ina fata mun gane wannan da kyau kai na ka wa'an wa li kulli qaumin had yanda wani in yaji ji wa'azi zina yana so wani in yaji ji wa'azi baya so ina fata mun gane wannan yanda wani in yaji ji kiɗa sai ya ɗibi kuɗin shi ya bada wani in yaji ji kiɗa sai hankalin shi ya tashi allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah Allah ce kaga waɗanda suka yarda da Allah to suna jin ambatan Allah sai su natsu su gamsu yace ala bi dhikrillah tatma'innul qulub kai ku saurara ai ta ambatan Allah ne zukata suke samun natsuwa su kuma Allah ce wa iza marru bil lagwi marru kirama duk inda su ga irin wannan lagwo sai su wuce cikin girma da arziki to shi kuma wani to a na yake kwana yake yini to kai aikinka a matsayinka na da'iya shine wa'azi da jawo hankali da addu'a da fatan alkhairi ina fatan mun gane to irin waɗannan da suka kauce suka zame suka fanɗare ma sunayen Allah kaɗai abin da aka ce kai to ka janye jikinka game da su hukuncin su fa yana hannun Allah akwai ire-iren waɗannan da yawa wanda Allah madaukin sarki yake faɗin al'amarin hukuncinsu a bar mashi wa zarni wa man yukazzibu bi hadhal hadith ku bar ni ku rabu da ni Kamar kai ka ce misali mutum ne ya taso ana rurrike shi zai kifar da wani na ku rabu da ni ku rabu da ni wa man yukazzibu bi hadhal hadith fa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun zami masu wani irin talala ne kaman sake ta inda ba su sa tsammani ba sai ce ne wa umli lahum inna kaidi mati wa zarni wa man khalaqtu wahida wa mahattu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida Allah ce ku rabu da ni wannan ni da na halicce shi ni kadai shi ne zai zo yana man girman kai yana man abubuwan da ba na so zarni wa man khalaqtu wahida sai ce ne waje altu lahu malan mamduda muka ba shi dukiya ga ta nan yalwatacciya sai ne wa banina shuhuda ga 'ya'ya waɗanda suke suna nan tare da shi kullum sai ne wa mahattu lahu tamhida mun shimfiɗa mai duk abin da yake nema sun mai ya tsama wa an aziz wai so yake a ƙara mai allah ce kalla rabu da shi innahu kana li na alida nan ya kangare mu ayoyinmu ho. Allah ya ce za mu ɗaura shi wahala wani kan wani ba dai an gaya ma baka ji ba to wahala wata kan wata mun gano wannan da kyau ko innahu fakkara wa qaddar tunani yayi kawai ba, sai ya kaddara wrong calculation yayi ina fatan mun gane wannan da kyau innahu fakkara wa qaddar sai Allah ce ne fa qutila kaifa qaddar irin wannan ma tunanin da yi da qaddar abin da yi Allah ya tsine ma tunanin albarka in ji Allah fa summa qutila kaifa qaddar tsinuwa ta ƙara dara a kan shi summa nazar sai kuma ya zo na yi dogon nazari summa abasa ya kicin kicin da fuska summa adabara wastakbar sai dan ja da baya dan yi juyi irin na manyan makangara mala sai ce ne ƙala in haza illa sihirin ne wai ƙur'ani sihiri ne kawai to ka ji ka tobara da ka sassaɓa da wuce gona da iri da zaniyar da ta same shi yasa Allah madaukin sarki ce zarni ban da shi wa man khalaqtu wahida duk wanda ya karyata alqur'ani sai Allah ce wa zarni wa man yukazzibu bi hadal hadis sanastadrijuhum min haisu la to duk sanda laifin mutum ya kai geji sai ka ji Allah madaukin sarki ya ce a bar shi da wannan to kai ran da aka ce a bakka da Allah to ka shiga uku to ka zama kamar Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kenan Allah ya ce wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim wanda ya dauki gabaran kirkiran kagen da ƙazafin yarfan ya ɓata sayyida aisha Allah ce ku banni da shi azaban da na tanada mai babba ne jama'ar nan muna gane wannan da kyau to su ma waɗanda suke ilhadi wuce gona da iri dangane da sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wazarku wadarun ladina yulhiduna fi asma'i ku bar waɗannan da suke wuce gona da iri dangane da sunayen Allah zauna ma kanu ya'malun da sannu za a yi masa sakamako irin aikin da suka kasance suna aikata ina fatan mun gano wannan da kyau abin da suka yi ba Allah madaukin sarki zai musu daidai gwargwadon abin da suka yi wa ma'ana yurhiduna fi asma'ihi mala yace hakikan ma'anan abin da ake nufi da ilhadi gani da sunayen Allah ayyaminuna biha wa bi haqa'iqiha suna karkatar da sunayen sunan Allah yayin nan haƙiƙan abin da yake nufi gashi to sunan sai a ɗauka sai a sa ma wani ko mun gane wannan ko kuma sunan sai a bankara shi ko kuma ma'anan da suna yake dauke da shi sai a canza shi malam duk zai buga mana misali ɗaya bayan ɗaya ina fatan kun gano wannan da kyau idan aka ce sunan Allah kaza to kazan nan ka bar ma Allah in aka ce siffar Allah kaza siffar nan ka bar ma Allah kun gano wannan da kyau ku idan aka ce Allah na da hannu yadullahi fawqa aydihim ka ce hannun Allah kan hannunsu ya hannun Allah yake ba mu sani ba mun gano wannan amma da ya ce hannu eh mun yadda yana da hannu domin ai kakan yi kwatance ka ce hannunka mai riga hannunka mai riga irin hannunka ne da hannunka da hannun kekenka iri ɗaya ne ina fatan mun gano wannan da hannun kekenka da hannu da mata ke ji kayan suna naƙuda iri ɗaya ne ya kamata mutane su riga ɗaukan fikira ga duk abin da aka riga aka faɗi alishtiraku filisini tarayya wajen suna layal talzimu zumul ishtiraku fil ma'ana bi lazim da cewa ma'anan yi ɗaya da bakinka da bakin titi ɗaya ne jama mun gano wannan da kyau ko ba cewa bakin titi da bakinka da bakin ruwa ɗaya ne ko da bakinka da bakin kogi iri ɗaya ne jama mun fahimci wannan da kyau ko abubuwa ne kawai mutane suke ɗaukowa wayan ka ce Allah na da hannu ai dan adam ma na da hannu a'a sam Allah ya ce yana da hannu tsaya Allah yana da hannu haka annabi ya faɗa kuma sahabbai suka gane to shikenan kai ma ka gane a haka Allah ya ce yawma shafu an saqin a ranar da Allah zai yayin aure shi ya ƙorin Allah yake ba mu sani ba ya ce yana da ƙori mun yadda wa auna ila sujudi wala yastati'u za a ce zo fi sujada ina wallahi jama'a duk wanda yake cewa hayya ala sala bai zuwa wallahi ranar kiyama ba zai iya sujada ba duk mutumin da ke ƙoƙarin kawo ma addinin musulunci cikas a lokacin ne za a yi wauta zil yau ma ayyuhal mujrimu sallah ba abun wasa ba ne duk wanda yake munafiki ne ana zuwa ga ce sujjada sai bayan shi ya kage fala yastati'u ba za su iya ba khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla idanuwansu za su tulu-tulu a wannan ranar ido ya rena fata wa kanu yi da auna ilin sujudi wa hum salimun nan ake hayya ala sala ba san ji hayya ala falah ba jin sautin ba san jin sautin Allah ba za zo ba suna lafiya lau Allah ya ce akwai ranan kin dillanci shi yasa ina ga kai dan na ga sallah ina ka fito sallah ina za ka sallah to ka gode ma Allah ranan kiyama sai kun yi sujjada da izinin Allah yawma yud'auna ila sujudi za a kira shi kowa ya sujjada a ranar ne ranar ƙin dillanci wato kai ba ka son ka duka saboda kare karin gugan wandon kai kare ko to ranar za a sa malaku su ne haka ya sa in bar maza a tuba jama'a duk abin da kai a baya ka ce Allah na tuba ka ga wani irin ubangiji gafuru wane mutum wannan sai Allah kai ka tobaran kayi ka gama tas sai ka gane yau ka ji wa'azi sai ka ce Allah na tuba ta kiyaye shuru'ut taubati annadam ala ma fata wa niyyatu alla ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umri duk abin da kake na ka tubara ka bari wa ayatu rakal ma'asi da fi sa'ati annan take ka bari in kana mutalabbisan biha komi ka bari to sai Allah ya ce fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wadancan tsiyata kunna ga sai a da lada amma da sharɗin illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai da ka tuba ka gyara imaninka ka biyinta da ayyuka masu nagarta ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi sa kowa ya tsaya kalli shi in ka gyara tsaf sai ka kalli dan uwanka alaikum anfusakum kowa ya ji da shi jama'ar annabi muna fahimtar wannan da kyau ko shi sa irin waɗannan ilhad da ake gaskiya zama wajibi mutane su basu malam sai yake cewa ma'aniha da kuma lalata ma'anoninsu sai a ce layi sai a ce wai ƙarfi wai ba hannu ake nufi ba wai ƙarfi ake nufi to an ki cin biri ana tsoron a ce Allah na da hannu ɗan adam na da hannu to an ka ce ƙarfi ma ka ce Allah na da ƙarfi shago kuma ba shi kuma yana da ne bai da ƙarfi ka guda an kama ka ina ba ta mun gane wannan mai kyau Allah ya ce me yana da hannu ka ce yana da hannu waje a rabbuka wal malaku shi Allah zai zo da mala'iku tsaho tsaho ka ce zai zo amma ya rahamar Allah ne za ta zo ƙarya kake fa Allah zuwa zai yi ina fatan mun gano wannan da kyau kawai ka tsaya haka zuwa irin naka a'a shi ya san irin zuwan da zai yi to kai da kace zai zo kwatanta mana sai ka ci bai faɗi ba amma dai ya ce zai zo in kana son ka ga zuwan to ka bari gobe a tashin kiyama ka gani ina fatan mun gano wannan da kyau ba shi kenan ba kawai bar gaddama ina fatan mun gano wannan abin da Allah madaukin sarki ya faɗi zai faru kawai kai imani sai ka zauna lafiya wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idhin bi jahannama wailan waila aina al-aba'i wal ummahat aina al-banuna wal banat kada hadamuhum hadimul lazzat hudu ban da kenan ko wannan hudu ban juma'a ne na da na da ina fatan mun gano wannan da kyau ita kenan kwaya ɗaya gel za a yi ta ana ɗau mutane siya yau ina da a ce suna jin larabcin ma da ake faɗi tukuna ubangiji zai zo da mala'iku sahu sahu za a zo da jahannama rijiya rijiya ina iyaye da 'ya'yaye ina sarakuna makangara mutuwa ta riga ta shafe su kaza kaza kaza kuma a gaban manya ake faɗi ikon Allah Allah shiryar da mu to Allah kowa ji tsoron Allah haka za a waye gari dan adam in baka kyautata aikin ka ba a je lahira ka saba Allah ka wulakanta sunayen Allah wanda kake gani kaman Allah ba zai ji kanshi ba sai ya ji kanshi ka san akwai ka sassaba da mutane suke yi in ga mutum yana kan mulki yana wandaka sai ka ce ci a nan ma ci a can wa ya gaya maka ma'ana shi ya ci anan nan ne rabin shi in eh, ka haramta mai na can in kai ma Allah irin wannan ka sassaɓar to Allah sai fushi sai ce ya bashi can ɗin kai kuma an hana ka akwai wani wanda ya zo ma Allah irin wannan wuce gona da iri al-Imam Muslim ya ruwaito hadisin ya zo ne na aikata wasu ayyuka na laifuffuka sai da ya rantse da Allah cewa wai Allah ba zai gafarta ma wannan ba nabi ce wani Allah ya ce wani ne yake wannan rantsuwa cewa Allah aghfiru li fulani wai ba zan gafarta ma wannan ba faqad farto lahu ku shaida na gafarta mashi fa habattu amalaka kai da kake karambaniya bata aikin ka sai ga mutum da saura kana ta a anan zai ci shi ba ruwan Allah sai baka anan ya baka a can ya hana ka anan ya hana ka a can ka gama kun ga cikin talauci da jahilci da wahala da kunci ka je lahira tun a kabari malaku su ta shirganka wani ya huta tun da ya taso bai taɓa shan wahala ba yana zuwa kuma ya wuce aljanna wa ma zalika ala Allah ya aziz shi Allah bai da gwani sai wanda ya bi shi shi yasa Allah da kanshi ya gaya maka cewa inna akramakum indallahi atqaku idan mallakan kuɗi shine tikitin Allah na fushi da mutum ya ba annabi Suleiman in mallakan mulki ke sa Allah ya fushi da mutum ya ba annabi Suleiman da annabi Dawud jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu amma wala yu'tal imana illa liman yuhibbu in Allah madaukin sarki yaso sai ya baka duniya kuɗi mulki ilimi mun gano wannan wannan sune duniya in Allah ya so sai ya baka in yana son ka in bai son ka ma sai ya baka ina fatan mun gano wannan da kyau za ku yi mamakin wannan magana in Allah ya ga damin kona ka sai sa ka haddace alkur'ani kai ta wasa da shi sai ka ji layara ka shiga wuta kanan kana hura hanci antum ahalul lahi wa safwatul ula ku ne na dama da Allah kai ta shegantaka sai ka ji layara ce da dai aiki kai da shi da ka samu tsira ba nan nan annabi ya bayanin wani malami da za a ji a cikin wuta ba za a buga bom a cikin cikin shi hanjin cikin shi ke bindiga gaba ɗaya su zazzago ana kewaya da shi gidan wuta sai yan wuta su kewaye suna kallon shi ce alga ta wala ba kai ke wa'azi ba duniya suna ta ɓaɓa su kawo mutane zaman lafiya ce ni ne to me ke ne faru ga ku a kuma duka dai da yan wuta da makan gara ne da duk su ni ga duk dai ga dai kana sai ce to ai ni ina faɗi ne ba na aiki da shi abin da na ce ku yi ni ba shi nike yi ba ina fata mun gano wannan da kyau ka yan boko har da wani shegantaka suke yi wai du what i say do ko wai kai aikin abin da na ce ka yi amma abin da nake kai kai duk wanda yake wannan kaji komai shi a wuta ina fatan mun gane wannan da kyau sannan sai ke cewa wala yu'ta inna la minani yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu in bai son kama sai ya baka ya ba rauna ina fatan mun gane wannan da kyau ya dauki fir'auna ya bashi kuɗi ya ba shi mulki ya ba shi kawa ya ba shi iyawa ya ba shi lafiya ya sa ya dade a duniya ina fata mun gane wannan da kyau annabi Musa ba sai da ya zauna a karkashin kulawar Fir'auna na shekara 30 wane mutum Fir'auna ya tatsiya ba abin da Fir'auna da ya mana sabon Allah duk abin da ka ji ana cewa ya yi ƙurewar sabon Allah ya ce ana rabbukumul al'a'ala bai ma tsawe wai rabbu kaɗai ba a wai al'a'ala har ma Allah ƙasan shi yake ina fatan mun gano wannan da kyau fa akhadahu Allahu nakala al-akhirata Allah ce muka kama shi da laifin da ina fatan mun gano wannan da kyau da na yanzu isa jama'a kowa ya tsaya gyara imanin shi kayanan nan kana kallon aikai ba ka da matsala ai kai menene menene kai ta tintintinin da ba zai kai gargaci ba za ka miƙe ne ka yi aiki wurin janjan shi allah madaukin sarki yana kallon ka ina fatan mun gano wannan da kyau ka natsu ka yi abin da ya kamata sai ga ya ce ya baka aljanna ko mun gane shi yasa aka ce mutanen duniya mutum hudu ne ko a lahira su hudu ne ko mun gane akwai mutumin da Allah zai ba shi dukiya ya ba shi imani yana aiki da dukiyar nan da aka ba shi wajen gina addinin Allah yana zubar yana baza dukiyar nan wajen ɗaukaka addinin Allah to sai annabi ya ce wannan mutum ya fi kowa samun maɗaukakin wajen zama mai nagarta a aljanna ga imani ga dukiya ka san kana dukiya baka in da imani baka iya kashe kamar wannan harkan addini imani ke sa ka yi ina fatan mun gano wannan da kyau kalli sayyidina Usman sanda za a je yakin ina yakin Tabuka annabi ya ce to za a tafi yaki ba kayan tafiya ya ce na ba da raƙumar dubu da kayan kawansu gaba ɗaya Ma'ana raƙumin da siddin shi da komi har takobin da mayakin zai rike da masu da kibiyoyi akwai sannan da guzurin wanda zai hau har ya je ya dawo guda dubu ya bayar ko mun gano wannan da kyau ko guda dubu usman an affa raƙumi ɗari fa wajen naira miliyan goma sha ne ina fatan mun gano wannan da kyau annabi ya ce wa zai ƙara gudunmuwa ya ce ya rasulallah na ƙara dubu biyu annabi ya ce wa zai ƙara gudunmuwa ya ce na ƙara dubu uku aka ce wa zai ƙara gudunmuwa ya ce na ƙara dubu biyar annabi ya ce ma zarra usmanu ma fa'ala ba'adal yau ya ce duk abin da usman ya yi daga yau an rufe fayal ɗin shi an rufe duk abin da zai ma Allah Allah ba zai karace mai komi ba amma na rantse muku da Allah da azumi a bakin shi ya tafi lahira kuma yanka shi ake yi ake yi na karatun alkur'ani jama wannan fa shi ne abin da ake so bayan Allah na kware su mun gane wannan su sadaukar kullum ka riga ganin cewa kai din nan ne kassarawa ne kana ga cewa kai kullum mai hassanawa ne sai wannan ya sa ka shantake kuma gane wannan da kyau ku shi sa bari a kallon waɗannan sunaye da sufofi na Allah maɗaukin sarki mu yi ƙoƙarin cin muriyarsu da kuma cin amfaninsu in ba haka ba sai a waye gari ana ce maka Allah na da kaza sai ka ki annabi ya ce Allah yana saukowa saman duniya duk dare ba ruwanka yana saukowa in sai ka lissafa yawwa karfe nawa ne magariba take farawa let's mu ce karfe shida da minti ko da rabi so da lissafi ya daidai sannan kuma alfijir kiran sallah na bi karfe nawa ake yi a ce karfe biyar da rabi misali to sai ka lissafa daga biyar da rabi zuwa shida da rabi awa nawa ke tsakani in ka samu adadin lissafin waɗannan awoyin sai ka yi sai ka kasa gida uku mun gano wannan da kyau ko in ka raba gida ka ga awoyin to sai ka irga ɗaya biyu kaza ka ce shine ɗaya bisa uku na farkon dare ɗaya biyu kaza ɗaya bisa uku na tsakiyar dare to wannan ɗaya bisa uku da ya rage na ƙarshe to a cikin shi ne Allah yake saukowa hadisin nuzul kenan amma ka za ka to yanzu asuban najeriya daban da asuban ghana asuban kaza kaga ilhadi kenan ina ruwanka kai dai asuban ku dai yanzu in kana kana wannan lissafin to ba ka sallah asuban ba kenan so da sanda kake sallah asuba a nan wasu da rana suke a garin su yanzu rana ne katar ina fata mun gano wannan da kyau kuna fahimtar wannan ko sai ka tsaya kana wasu bincike bincike da ba a sa ka ba shine ilhadi da Allah ya ce wanda suke ka banni da su ai yanzu to mun ji ya sauko to waye ba tsaron al'arshi wala ya uduhu hibzuhuma wa huwa al-aliyyul kiyaye sammai da kasi bi gagarin Allah me yana ka na tambayar laysa ka mislihi shay'un ba wani abu da ya irin Allah ba wani abu kaman Allah ba wani wanda yake san Allah ina fatan mun gano wannan da kyau sannan sai ce fala tudribu lillahi amsal ku daina buga mu Allah misali yanzu mukaddashin shugaban kasa in zo Kaduna to dole sai ya san wanda ya ba ajiyan Abuja haka ne shi yasa da mai gidan benin sai aka nada muqaddishi haka ne shi Allah bai da wannan wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwa al-aliyyul shi ba irin kowa bane laysa ka mislihi shay'un fala tadribu lillahi al kar ku buga ma Allah misali ku ce wai kaman kaza to in ka ce kaza kaza Allah ce kakka mai wannan dan baka san Allah ba ina fatan mun gano wannan da kyau ya ce yana saukowa eh to in ya sauko me yake cewa yake ina mai roƙo sai ka ce yawwa ina da bukata kawai sai ka taru wannan wajen ka girmama Allah kai ma Allah kirari kai mai jinjinan ban girma ka ce Allah gani kai ta zuba bukatun ka karka ce kai wannan ya girma kai ka faɗi kawai ina ruwan Allah karka ce ba wani abin da ya kai girman bukata mai yawa a wajen duk abin da ka faɗa Allah yana da shi zai baka yace da mutanen duniya na farko da na ƙarshe mutane da aljanu da kowa za su taru a wani waje kowa ya faɗi bukatun shi iyakan iyawan shi Allah kuma ya ba kowa bukatun shi yace ba za su rage abin da ke wajen Allah ba sai kamar a sa allura a cikin teku a zaruta ta rage wani abu ƙarshen ta da fito da komi ba ko to duk abin da aka baka baka rage abin da ke wajen Allah ba shi Allah baka san irin shi ba shi yasa ce laysa ka mislihi shay'un ina fatan mun gano wannan da kyau kawai kai ta faɗin bukatun to haka yake so kaga wannan siffan Allah ne yace yana saukowa ko to yadda da wannan duk abin da aka gaya maka game da Allah kawai ka yadda ta shi ne annabi Musa da ya je miƙati ya je ganawa da Allah ya ji daɗin zance sanda ya ji sauti ba irin na ɗan adam ba ya ce rabbi arini zuru ilayk ya ce Allah ina son ganka kaga annabin Musa kenan da ya ga shi ga Allah sai ce ne ina son ganinka Allah ce lan tarani ba za ka iya gani na ba dan ba iya ganin Allah nan duniya lan din nan la tufidu ta'bid mun gano wannan da kyau ko sai dai lan harafi ne na nafayo lilistikbal tana kora abin da zai zo nan gaba ne a duniya duk inda ake so a zo da lan listi'abid sai an hada ta da me da abadan sai Allah ce ne walai ya tamannawnahu abadan yace har abada ba za su guri ba amma ka ce lan sai ya ce har abada ina sai ne ka ce fau fau ba za a ba a duniya amma cin da ka matsa Laki ki zuru ilal jabali, ga dutse can kalle shi fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutsen ya iya tsayawa inda yake to da sannan zaka iya gani na falamma tajalla rabbuhu lil jabali yayin da aka ce haske ne fa wanda yake na wasu shamakai da annabi ya ce shamaki 99 ko 100 ne na haske suke tare da Allah ko mun gano wannan hasken shamakin ne kawai ya sauko dutsen nan ja'alahu kan aka ke shi yadda ka san alamu wa kharra musa sa'iqa musa ya faɗi su ne falamma faƙa yana farfatuwa sai ce na tuba ba <laughs> ne mutum haka nan musa da ya ji magana allah sai shigar da bukata har wanda ba za a yi mai din ba ma ya faɗa to kai ma irin wannan lokacin da Allah yake saukowa sai ka ce ne Allah a yaman ga annabi Ibrahim Khalilur Rahman me yace shi kuma rabbi arini kaifa tuhyil mauta Allah ka nuna mai yadda kake rayar da matattu ina fatan mun gane ba abin da Allah bai nuna fa zai da aka ce za ta shi alkiyama duk fa Allah ya nuna fa za a yi za ka mutu kuma za a tashe ka a gaban annabi Musa an tada da yawa Mu gano wasu 'yan karambani annabi musa ya kwashe su wai manyan gari ke na wanda suka fi kowa hankali da natsuwa an je a gana da allah kawai suke ka sassaɓa allah ya kashe su na musa ce to allah na zaɓo manyan mutane ka kashe sun koma ce mutanen gari ne <laughs> ina da allah kuma ya rayar da su kuma sun koma suka ci gaba da rayuwa suka kashe mutum wa in qataltum nafsan fadara'atun fiha ko mutumin allah ya tada shi ya ce wa ne kashe ni sai koma annabi isa ya zo Allah madaukin sarki ya ba shi ƙarfi na iya tada mamata da izinin Allah ina fatan mun gano wannan da kyau to kai ma ka samu sarari kamar yadda annabi ibrahim ya samu ya ce arini kaifa tuhil mauta nuna min yadda kake tada matattu qala awalam tu'min ibrahim baka yadda zan tada bane qala bala sai ce Allah na yadda. amma ina son dai in gani liyatsuma inna kalbi sau da zuciya ta ƙara natsuwa shi na kace fa khuz arba'atan min at-tayr fasurhunna ilay tsuntsaye hudu to kaga anan ba ko wani ilhadi Allah ya ce tsuntsaye hudu ko to ko kace tsuntsaye hudu amma kar ka ce cikoro menene ko an samu kuciya hasbiya kanari ƙarya kake fa Allah cewa kana wajen ne Allah ce ya fa khuz arba'atan min at kawai sai ka ce tsuntsaye hudu duk wanda ya fassara in dai ba hadisi bane ingantacce daga annabi to yayi ƙarya dan baya wajen kamar yadda Allah ya ce faqul nadribuhu bi ha in ka ce bindi ko harshe ko karfata kai ƙarya ba tunda baka wajen Allah ce cewa faqul nadribuhu bi ba'dha to me yasa ai ba a wani hikima wani amfanin kasani sani ne yasa ba gaya maka ba ina ba ta mun gane wannan da kyau kamar tashin kiyama ne da Allah madaukin sarki yake sanya mamaye kowa sai da gaya ma kowa san da za a yi ta ba lokacin da za a yi ma dan kai baka isa ba ba ganin ko mara saboda gazawanka ba ta sanar da kai za ka yi ba sai dai kawai ka ji kana yi ina fatan mun gane wannan an matsa ma annabi ko tambaya nan kan tashin alkiyama kowa yana son ya san wai kiyaman nan yaushe ne Allah ya ce yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha suna tambayan ka tashin kiyama wai yaushe ne zai faru qul ilmuha inda rabbi fi kitabin la jalliha liwaqtiha illa hu Allah kada ya san lokacin la ta'tikum illa baghta Allah ya ce abke za ta zo yas'alunaka ka annaka rafiyun anha za tambaye ka kaman ka sani ne ka boye Allah ce sam ku kallafa dan a tabbatar ma mutane annabi bai sani ba kuma bai boye ba sai da mala'ika ya yo shigan wani mutum ya zo ya zauna yana ta tambaya istala alaina rajulun shadidun bayadu siyab shadidus sawadu sha'ar la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama yazo akhbirni an al-kaza akhbirni hakki an sa'a sai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min sa'il to haka annabi ibrahim ya ce a nuna mai yaya za ta da mamatu aka ce ɗebi tsuntsaye guda hudu sannan sai ka karkasa ka yanka su ka cakuɗa naman ka ɗaura kan kowane dutse jiz'a yanki ka cakuɗa an yi abin nan sun madda'uhunna sai komo gefe tsakiya sai ce kaza ya kira sunan wani tsuntsun yana kira kawai sai Allah ce sai ga kawai fiffike ya taso a can wannan ya taso kan ka ce sun haɗu Allah ce ya ati na ka sa'aya da gaugawa za zo maka kan ta da mamata ya ce kallazi marra ala karyatin wa hiya khawiyatun ala urushiha kawai mutumin da ya zo wuce wani alƙarya ne an yi rugu da ita sai ce ne anna yuhyi Allah wa hazihi fada mawuta ya ce ta abin da kamar wuya ya Allah zai rayar da wannan alƙaryar bayan ta rushe yana gama hudu fa amata hullahu mi'ata amin kai a gaida Allah Kisa ba littafi mai daɗin karatu irin alkur'ani malam in kana karatun alkur'ani musamman akwai zauƙi da ɗanɗanon sanin arabiya za ka ji kana jin nutsuwa daga nutsuwa fas yana faɗin wannan fa'amata hullahu sai Allah ya kashe shi mi'ata amin shekara ɗari ya yi a mace aka ce shekara ɗari akwai wanda ya bi shi su ne ashabul kafi wa labisu fi him salasa mi'atin sinina tis'a sai da suka shekara ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya shekara ɗari uku suna bacci to ina ruwan Allah kuma shekara ɗari uku suna bacci in ya ga dama ya sa su kwanta waje ɗaya amma da yake shi Allah ba haka yake ba ko mun gane wannan sai kasance ana jujjuya su sai ce ne wa yuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimali ana juya su dama da hagu Sau in ka daɗe a nan wajen sai ka samu matsala sai ka riɗe sai a sai ana juya zatal yamini wa zatal shimali sannan kana kwancen sai ka samar da tsaro saka ce an yaro gara ga Allah a ka kama kofa ka kulle ina fatan mun gane wannan da kyau ka samu tsaro sai ce wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasi karansu ya ji ya kafa zira'in shi a kofar dokin kofa Allah ce lawai tsala'ata alaihim da za ka leƙa ka hange su sai ce ne lawallaita minhum firar da ka gudu wannan mulai ita minhum da ka cika da tsoro to bayan da suka shekara 300 shine suka tashi shine sai suka samu ɗaya daga cikin su fa ba so a hadidum duwar gim hadi ila madina kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza da yaje aka gano aka dawo aka zo aka tattauna shine sai su kuma sai ƙara kwanciya wa dadu tis'a ya zai ƙara shekara tara kuma sannan suka mutu ina ba ta mun gane wannan da kyau to shi ne wancan shi kuma da wancan magana fa amata wallahu mi'ata amin shekara ɗari ya mutu kaga shi a rayuwar shi an dakatar da shi aka ce san da ya fita yana ɗan shekara hamsin ne cif ko mun fahimci wannan da kyau ko to shi kenan ran da ya fita rana aka ce matan shi ta haihu to ya tafi ya shekara ɗari yanzu shi a ɗan shekara hamsin ya mutu yanzu ɗan shi shekara nawa ɗan shi ya shekara ɗari shi ne ake cewa wane ne ya girma baban shi shi ne aka ce annan uzairu ne ina fatan mun gane shi ya fi baban shi yawan shekaru iko Allah duk abin da baka zato Allah ya taɓa yi ko ko to shi ne da ya shekara ɗari sai aka tashe shi aka ce kam labist yaushe ka zauna ƙala labist yauman ya ce yini ko kuma ma wani ɓangaren yini ya ka ce unzur ila ba'amika ina abincinka sai ga abincin shi a gefe lam ya sanna bai riɗe ba abincin na nan shekara ɗari an tabbatar da shi wai yanzu an ce an yi fridge an yi kula an yi waye an yi waye yana rike zafi yana rike abokai ya lalace yana waye wani waye duk ba kura ake faɗi ba in ba ka fahimtar qur'ani jama'a shi sa muke neman malaman da suka dace da mu. duk wanda waya ce an yi kaza za a samu abu chemical ba zai lalace ba gashi a cikin qur'ani ko ba shi a cikin qur'ani ba ga sir'aula tun a cikin alqur'ani ne Allah ya ce فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك yace za mu tsiratar da kai da gangan jikinka don ka zama aya ga 'yan baya sai ta gaya mutane sa kimika sai ya gaya mutum sashi a cikin mashiwari a sashi a cikin kankara mu da muke da abin da ke tabbatar da abu ya bai lalace ba shine zuma in ka ɗauki abu ka sashi a cikin zuma shekara a wuri yana nan jama'a annabi kuna gane wannan da kyau ko ce ma ka ce kalla abincin kallon ne tafanna bai lalace ba zai ƙara natsuwa da cewa lalle yi ne ko bangaren ne ko sai aka ce ne kalli karanka ilal himari kawai sai ga kare ga jakin shi jaki ya zama skeleton kashin shi ya yi fari kwal sai gana shi an daɗe wancan mai yasa ka san duk abin da kai Allah yana nan yana jiran ka duk shekarun da kai zai kama ka sai dai ya yafe maka duk abin da kai komin daren daɗiya zai saka maka a ranar kiyama sai dai ka bata shi da shirka ina ba mun gano wannan da kyau kalli ba maganar da ya wa an na ta yaya Allah zai rayar da wannan ba da mota fa a mata hullahu nan take me ya ta amin shekara ɗari aka ce unzur ila himarika kalli karanka a jakinka kaifa zuha. yadda za a haɗa ƙashin yana kallo kawai sai ga ƙashi kaza ta so ka kawai sai ga skeleton jaki ya haru sun ma naksuha lahama sannan kuma yadda za a haɗe shi da tsoka nan da nan kawai sai ga jijiyoyi kawai sun bi ko ina jijiyan jini jijiyan ruwa jijiyan iska jijiyan kaza duk sun bi sun kewaye kan kashe kwabo kashi da ɓargo ko ina ya shiga an bi shi da nama duk an coccoke an yi menene da kasan ana gini an hada an ɗauko fatan jaki an rufa mashi sai ga jaki na kuka fatabarakallahu ahsanul khaliqina a gaida Allah gwani wanda ya iya halitta jama'a mun gano wannan da kyau amma duk in an tashi wannan sai a lalata tunaninka dangane da ayyuka da Allah yake yi to in Allah ya ce yana yin kaza ka tabbatar da shi din nan ne mai yin kaza in ya ce bai yin kaza to ka tabbatar da wannan yana da wasu sunaye da siffofi wanda babu irinsu ya faɗi kaza kawai ka ce yana da kaza shi ke. wallahi sai ka zauna lafiya in ba haka ba ka ɓata ka ɓatar babu wanda zai samu rahamar Allah wanda ya kai mutumin da ya shiga aikin annabawa shine aikin karantar da al'umma ba mutumin da zai shiga uku irin wanda ya batar da al'umma kan ilimi irin iri kawai kai mutane ƙarya kawai dan a ce eh ka iya ko dan a ce ka kawo saɓani jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau kawai dan a ce ka kawo saɓani yanzu ya daga cikin ilhadi da muka yi bayani a wancan karatun da ya kamata ina Allah yake ba yana sama ba bai da kawo sabani a ce Allah yana ko ina a dinga gayyato ayoyin qur'ani ana fassara su ba daidai ba kuma in kai magana sai a ce wani tsoho ne Allah ya ya girma duniya ina fatan mun gano wannan da kyau in ya faɗi ba daidai ba ƙarya yake khalas iblis ya girma annabi adamu ko shekarun ma ba a san adadin su ba tunda Allah bai faɗi ba a gaban idon shi aka yi adam a gaban idon shi yana kallo a gaban mala'iku a gaban kowa Allah ce fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin an gama komai da ku fara ku sujjada da gama ya kalla ce shi ba zai yi ba ƙiri-ƙiri ya ma'alla ƙene ne ma Allah ke madagas ya ƙiye Allah ya tsine mai albarka ya girma Adamu amma ka tsine mai to kai ma ka faɗi gaskiya ina Allah yake Allah yana ina yana sama shikenan annabi ya tambaye baiwa aina Allahu ina Allah take Allah yake yace fi sama tace ina sama wa man ana ni kuma wane ne ce anta rasulullah kai manzon Allah sai ce eh, itika fa innaha mu'mina in tadde ta mu'mina ne hadisin na ina ina muslim annabi yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wa ko man fis sama ina ka isra'ila ne rajiya kai manzon Allah rabbana ya kai ka kaji inda ba wani wanda ya je wanda kai da kafanka kaje ka jiwo sauti ba irin na dan adam ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan manzon Allah ke to me na kawo da gima mun gano wannan da kyau sai ce gashi na ci alqur'ani wa huwa allahu fis samawati wa fil ardi ai gashi nan Allah ce shine Allah a sama Allah shine a ƙasa aya ta tabbatar da Allah yana koyana sai ka ce algama ta malam natsu a biyo ayan daga farko Shi ne matsala kawai sai a ji a samu aya sai a yi mata cin baki a datsa nan a datsa can a datse mata hannaye da kafafuwa sai a kawo ta gundugwilanta ga mai inda ba za a fahimce ta a kuskure ba asalin ayan alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sai ce ne wa huwa alladhi ku kawo aya na gaba wa huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalun wa ajalan musamman indahu thumma antum tamtarun sai ce wa huwa Allah shikenan alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wanda shi ya halarci sammai da ƙasai waje ala zulumati wal nur kaga duhun daren nan da hasken rana shi yayi waj'al adh-dhulumati thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun duk da wannan aikin kafirai sun karkace ma Allah wa huwa alladhi khalaqakum min tin ko kuma yan adam Allah ne ya halice ku daga turbaya baban ku adam kenan thumma qada ajal sannan Allah ya sanya maku ajali na mutuwanku wa ajalin musamman inda kowa da kake gani akwai lokaci na musamman da Allah ya mai akwai kuma wani ajali na musamman na tada duniyar nan a wajen Allah wa musamman inda hu sun ma'antum tamtarun sai aka same kuna jayayya dangane da wannan to wannan ayyukan gaba ɗaya waye sai ce wa huwallah yake wakafi ne Allah fi samawat shin ku a sammai kuke wa fil ardi ko a ƙasa kuke ya alamu sirrakum wa jaharakum yana sanar da abin da kuka bayyana da abin da kuka ɓoye wa ya alamu ma taksibun ya san duk abu da kuke aikatawa akwai a cikin ayan anan inda ka ce Allah madaukakin zargi na ko ina ko kuma ka ce wa huwa Allahu fis samawat Allah shine wanda yake sama zai daidai da ar-rahmanu alal arshi stawa kenan wa huwa Allahu fis samawat Allah shine wanda yake sama wa fil ardi ku da kuke rayuwa nan ƙasan ya alama sirrakum wa jaharakum wa ya ma yana son duk abin da kuke yi kasancewan shi a sama bai sa ya jahilci abin da yake a ƙasa ba aya ta fita ko bata fita ba ko ka ce wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ta yi daidai da wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah Allah shine abun bautan na sama Allah shine abun bautan na ƙasa duk da bautan da na sama da na ƙasa suke ba sa mai yawa ya alamu sirrakum wa jiharakum wa ya alamu ma shigo. malam duk ayoyin nan da ake murɗe su inda gaske ne sai a zauna jama'a ba zagi ba faɗa ba ɓatanci ba kaza zama za a yi a zube don ƙwarya na na dalili ina fatan mun gane wannan da kyau amma ba a yi maka barazana da adadin shekaru ba ina fatan mun gane wannan da kyau in barazanar adadin shekaru ne kai a mukamin kaku wanda ya girme ka ai ya wajibi ne jama'a haƙƙin Allah mu ba Allah haƙƙin shi ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa kowa ya je ya duba ya ga shin imanin shi a waje yake waɗannan abubuwan kana zartar da su da kiyaye su kamar yadda Allah ya ce ko kana nan in ka tashi kawai zai ka ce Allah yana koyina kana ɗauka sai ka ce ni ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا ثلاثة nan wannan don Allah ya daga farkon da kenan eh ba cewa ya alamtara annallaha ya alam ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala ni adna zalika wala الله ma'akum aina ma والله بما ne wallahu bima بما Allahu alimun bima ta ku kalli aure ta fara da me da al'ilmu da da al'ilmu wannan ma'iyya wata irin ma'iyya ce ma'iyya ce ilmiya mata ce Allah yana tare da kai to yanzu misali Allah na tare da mu a nan iyalanmu da ke gida kuma fa yana can shi Allah guda nawa ne mun bayyace wannan cikan mulki Allah yana kan al'arshi saboda isa duk abin da kake yana ganin ka yana jin ka ya san abin da ka kudurta a cikin zuciyanka wanda baka yi ba da wanda ma za ka yi kuma wa ma kana rabbuka nasiya ba za ka yi ya manta ba la yadullu rabbi wanda za ka yi nan gaba bai jahilcin shi yana sani jama'a mun gane wannan da kyau ku amma mutane ba sa gane to ai kun mu Allah bigiri sai mu ce eh mun mu Allah bigiri a ina a al'arshi kuma shi ya makan shi shi ya ce ar-rahmanu alal arshi sama ko mun gane wannan da kyau ku kai kuma yanzu in ka zarge mu mun mu Allah bigire daya kai guda nawa kai ba iyaka cewa kai Allah yana ko ina muguwar magana kenan yana ko ina yana masallaci yana ɗakin bautan yahudu yana ɗaukin bautan kiristoci yana ɗakin karuwa yana masai yana kaza don wannan sunan shi mai ko ina <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau wannan ba daidai ba ne kawai tijara ne an fi ka iya magana sai a zo a faɗi maganganu sai a zuga jahilai a kanka shikenan sai a ta zagin ka ita kaza a ce ai kaza kaza kaza Allah shi yi. malam sai yake cewa anil haƙƙi bai halatta a kawar da sunayen Allah daga abin da suka cancance su a kansu ba a sabiti laha wanda wannan sunaye sun tabbata a kan wannan abin da Allah maɗaukin sarki yake nufi a kansu ko mun gano wannan da kyau ko da Allah ya ce tajiri bi na. jirgin annabi nuhu tana gudanuwa kan idanmu ba ruwanka tana gudanuwa ina kan idan Allah Allah na da ido kace eh ya idan Allah yake ai ba mu gani ba ko bai bayyana mana ba ya dai ce yana da ni yace ma annabi Musa ko ta wajen fir'auna asma'u wa ara ina ji kuma ina gani ashe Allah yana da ido Allah kuma yana da ni gani ina fatan mun gane wannan da kyau to zaka tabbatar da abin da Allah ne ya faɗa ko mun gane wannan da kyau ko to amma Allah ya ta aiki kana ta ba wasu Allah ya ta aiki kana ta murɗewa don haka je lahira za ka raina kanka rainin da babu wani wanda zai iya kwatanka a hannun Allah madaukin sarki sanda ya cafke ka ina fatan kun gano wannan da kyau shi yasa idan Allah madaukakin sarki a bisa yarjewan shi ya raya mu karatu na gaba za mu zo za mu ji malin ya ce wal ilhadu fi asma'illahi anwa'un wannan ilhadi na wuce gona da iri mun gane da ya zuwa cikin sunayen Allah to ba iri ɗaya ba ne wa'o wanda suka yi ilhadin sun wuce gona da iri nau'i nau'i iri iri ne abin da suka yi to sai buga misali saboda yan uwa su ji su sani saboda su nisanci waɗannan abubuwa Allah manaukakin sarki ya tsare mana imanin kuma za mu saurara a nan sakamakon ƙurewar lokaci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum